ka ce me sunanka? sale eh? sale sale eh kai dan wani gari ne? in zauna nan abin na kashiya a kashiya me aikinka? wallah ba da wani aiki sai kidnapping eh aiki aikinka kidnapping eh kana da bindiga? eh kana da uniform din sojoji? eh to kai kana kana sallah kuwa ko baka yi? gaskiya ba na yi ba ka sallah to kai musulmi ne ko kuma kai ba musulmi ba ne eh, suna dai musulmi ne ne sunan ka musulmi a ka yi magana da karfin jika ka ce me eh, suna na musulmi ne sunan ka dai musulmi ne amma ba ka yin abun da addini ya ce ka yi eh. ah, ka ya saka ka a makarantar muhammadiyya mm, bai saka ni ba ba ka yi makarantar muhammadiyya ba kana da mata kuma kana da yara to kana yin baka yin sallah kwata-kwata eh. ka iya amma baka yi ne eh. a zahar a suba raka nawa ne gaskiya ni haban sani baka sani ba a zahar raka nawa baka sani ba shi ma la'asar raka nawa baka sani ba magariba baka sani ba isha'i baka sani ba eh. ya ake yin wankan janaba baka sani ba ya ake yin alwala Eh to alwala dai kawai su na sani alwala ya ake yi wannan za a fara za a fara wanke hannun eh. dama so nawa to ni dai gaskiya ni dai kai ah. baka sani ba gaskiya ban sani ba to to karatun qur'ani ba ka iya ban iya na kasa balle na sama ka iya fatiha alhamdulillahi rabbil alamin kwata kwata wannan bai ban je wajen ba baka iya ba eh, to me ka zo ya duniyan tun daga tun ina kanana dai ka zo kidnapping ne kawai a duniya tun daga ina kanana aka sa ni kiwo ko a nan din nayi wayo kuma gashi na Allah ya ce shi bai halicci mutum da aljani ba face don su bauta masa to kai kawai ka zo zero zaka koma zero sai dai kawai dai ka to yaran ka ka saka su a islamiyya ko baka saka su ba ai kanana ne ba su girma ba ba su girma ba mm, to wa zai koya musu karatu something is happening in the front ai dai sun girma okay tura su suje. 错。